أن مآل الأمور لا تنال بالفتور وإنما تنال بالجد والاجتهاد والتشمر ليوم المعاد وخلع الراحة واستفراغ الو... واستجراج الوسع في الطاعة أما علمت أن من جد وجد ومن زرع حصد وليس من سهر كمن رقد والأمور تهتاد إلى وقت وثبت أتد فإذا أزمت فبادر وإذا هممت فصابر واعلم أنه لا يدرك لا يدرك المفاخر من كان من كان في الصف الآخر أحبتي في الله الآمال تطوى والأعمار تفنى والأبدان تحت التراب تبلى والأيام تفرق والأيام تقرب كل بعيد وتبلي كل جديد جدير بمن, بمن, بمن الموت مصرأه والتراب مضجعه ومنكر ونكير جليسه والقبر والقبر والقبر مقره مقره والبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة والنار مورده أن يستعد بصالح الأعمال قبل طي الآجال وأن يعمل ليوم يشيب فيه الولدان ويترك فيه ما عز وما ما عز وهان فإن المفرط يجتمع له عند موته حسرة الفوت وسكوت الموت عباد الله لقد أدي القرآن والسنة في الوقت من نواهي شتى وبصور عديدة فقد أقسم الله به في مطالع صور عديدة بأجزاء منه مثل الليل والنهار والفجر والضحى والأصر كما في قوله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وكما في قوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وكما في قوله تعالى والضحى وكما في قوله تعالى والليل إذا سجى قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجاءت السنة الصحيحة لتؤكد على أهمية الوقت وقيمته الزمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كجزء الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا وقال لزاهد ما لك تمشي على العصا ولست بكبير ولا مريض فقال إني أعلم أني مسافر وأنها دار بلغة وإن العصا من آلة السفر فأخذ بعض الشعراء فقال حملت العصا لا الضعف أو أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبري ولكنني ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أني مقيم على سفري وقال آخر الموت قصارك فخذ من دنياك لآخرتك وقال آخر عباد الله الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر ولقد أمهل حتى كأنه قد أحمل وقال آخر الأيام صحائف أعمالكم فخذوها أجمل أعمالكم أفعالكم وقيل في منثور الحكم اقبل نصح المشيد وإن أجل وقيل ما طلعت شمس إلا وقظت بالأمس وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرق لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك عباد الله التحذير من إضاءة الوقت إن ضياء الوقت ضال عبال ومرض قتال تذوب معه الأرواح ولا يقع معه الارتياح بل هو بحر من ركبه غرق فإنه لا ساحل له ولا نجاة منه متناه متناه في القبش والبشاعة غاية في الخسة والشناعة ولقد جاء التحذير في الكتاب العظيم وعلى لسان الصادق الكريم من من تضييع الأوقات في هفوات والشهوات وعدم استجلاله فيما فيما ينفع من الباقيات الصالحات قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال أيضا في آه، وقال أيضا الناس في قفلة من هذه الصورة والأسر إن الإنسان لفي خسر وقال الحسن البصري أدركت أقواما كان أحدهم أشد على أمره منه على درهمه وعن الحسن البصري أيضا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها وقال الشاعر إن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر وقال الوزير ابن, ابن خبيرة الوقت أنفس ما أنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيق أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman agajinsa muna neman taimakonsa muna neman gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan daidai shi ne cikakken shirye ya Allah ka shirye mu duniyar mu da lahirar mu wanda ya bata ba mai shirye da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkarsa su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske ga wannan al'umma Allah ka kara wannan manzo daraja Allah ka hada mu da shi a jannatul firdaus tare da sahabbansa bayan haka ya ku yan kwa masu albarka ya ku wannan fuskoki masu daraja ya ku wannan zukata wanda muke wa zato cewa sun amsa kiran Allah da kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ka tabbatar da wannan kyakkyawan zato da muke wa junanmu ku sani cewa lalle muna cikin wani lokaci da wani yanayi wanda yake abin tsoro yaushe aka ce za a fara azumin ramadan yaushe ake shelar cewa azumi ya kusa yaushe ne kuma yanzu muke tsaye a cikin gomansa na farko lokacin muna tafiya al'amuranmu na karewa amma hankalinmu baya dawowa al'umru kasirun shekaru gajeru ne walam yabqa minhu illa al-yasir ba abin da ya saura mana wallahi sai dai dan kankanin al'amari wanda ba shi da wani ƙima, ba shi da wata daraja zan tazawwal safari tawil ya kai dan adam kai tanadi na tafiya wacce take mai nisa wanda ba wanda ya san iyakacinta sai Allah wala tafa'al bi ghairi kar kar kai aiki ba da tunani ba wala amal bi ghairi tadbiri kar kuma ka dinga nazari ba tare da kayi hangen nesa ba wala yashghulannaka ahadun an jaddil masir kar ka yadda wani ya rude ka ya hana ka mai da hankali game da abin da yake gabanka ولا تضيع الأوقات النفيسة كركو لا تلوك تما زبادة في الأفعال الخفيسة أتجمو قائم أيوكا كولا قد تلوك تما زبادة الأمر وند باسد البركة باسد الدنيا ساعة فجعلها لله طاعة duniya dan lokaci ne kaɗan ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan lokacin ɗan kaɗan ya zamanto ɗa'a ga Allah wa shamsu tsamma'atun wa nafsu tsamma'atun farawwidha alqana'a ita rai mai yawan kwaɗayi ne na duniya mai yawan kwaɗayin abin duniya mai yawan kwaɗayin abubuwan holewa ka yi ƙoƙari ka horar da ranka akan abin da zai zamanto maka alkhairi duniyarka da lahirarka أما علمت أن معالي الأمور لا تنال بالفتور baka sani ba ne manyan al'amura ba a samun su ta hanyar wulaƙanta lokaci da wulakanta yanayi da wulakanta yanayi wanda yake mai kyau dan adam baka tunani akan haka al'amalu tutuwa burika ana nannade su wal a'maru tufna shekaru suna ƙarewa. wal abdanu tahta turabi tabla ga wasu jikuna can a ƙarƙashin ƙasa suna riɗewa wal ayyamu tuqarrabu kullu ba'idin wa tubli kullu jadidin ranaku kuwa suna matso da duk abin da yake nesa suna kuma tsofar da duk abin da yake sabo ne da jadirun bi manil maut masra'uhu ya dace ga wanda din ya gane cewa mutuwa ita ce karshensa wa turabu mazdahu ƙasa ita ce gurin kwanciyarsa wa munkarun wa nakirun jalisuhu munkar da nakir su ne abokan zamansa wal qabru mafarruhu wa batunul ardi mustaqarruhu kabari shine gurin gudunsa cikin ƙasa kuwa shine matabbatarsa wal qiyamatu maw'iduhu kiyama ita ce alƙawarin da aka yi masa za a gamu a can wal jannatu wan naru mauriduhu ko wuta ko aljanna ita ce magangararsa an yasta'idda bi salihil a'mali qabla dayyil ada wallahi ga wanda ya fahimta haka yayi tanadin ayyuka masu kyau kafin lokaci ya kure wa an ya'mala li yawmin tushibu fihi alwildan yayi aiki saboda ranar da jiradirai za su ainihin wato yi furfura wa yatruku fihi ma azza wa hal sannan za a bar duk abin da yake mai daraja ne ko wulakantacce a ranar bai da wani amfani fa innal mufarrata yajtari'u lahu inda mautihi khasratul fawt wa sakaratul maut hakika abinda duk dan adam ya tara ko kuma ya samu to ya sani dai gadar mutuwa na gaba hi da wannan abu haka kuma magajin mutuwa na raba hi da wannan ya ku yan kwana masu albarka hakika Allah madaukakin sarki da alkur'ani da musulunci sun yi magana game da ainihin wato lokaci da muhimmancinsa wannan dalilin ya sa Allah ya dinga rantsuwa da shi a gurare mabambanta a cikin alkur'ani Allah ya ce wal asri na rantse da shi shine zamani Allah ya ce wal layli idza yaghsha na rantse da dare lokacin da ya ceto shi ma zamani ne wan nahari idza tajalla na rantse da yini lokacin da ya yayi shi ma magana ce akan zamani wal fajri wa layalin ashir na rantse da alfajir da kuma darare ko yana ne guda goma shi ma magana ne akan lokaci wa duha wal layli idza saja na rantse da hantsi da kuma dare lokacin da ya to, duka magana ce akan lokaci da an karar da mu game da shi hakika Allah matsokacin sarki kamar yadda muka sani bai rantsewa da abu in ba yana da muhimmanci ba saboda muhimmancin lokaci Allah ya dinga rantsuwa da shi a lokuta mabambanta a gurare daban-daban sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta zo ta ƙara nuna mana muhimmancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya zo daga Abu Huraira maza Allah yake cewa badiru bil a'mad badiru bil a'mad ku gaggawa wajen aikin alheri ya ku bayin Allah fitanan qatita'il laylil muzlim za Allah ya ce fitintunu ne suka tunkari duniya kamar yankin dare mai duhun bala'i yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira mutum zai wayi gari yana mumini mutumin kirki wallahi fitintunun duniya in suka rugunso masa kafin ya kai yamma ya zama kafiri Allah ka tsare mu daga fada wannan masifa aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ko kuma zai kai yamma yana mumini amma kafin gari ya waye ya zama kafiri annabi yace Yabi, dinahu bi ardin min ad-dunya zai je ya sai da addininsa da wani abu na na duniya wanda ba komai ba imam muslim ya rawaito wannan hadisi an ga wani daga cikin magabata yamshi alal asa yana tafiya ya dogara da sanda kuma gashi ainihin wato ba wani tsoho ba kuma ba mara lafiya ba sai aka ce masa malaka tamshi alal asa ya aka ganka ka dogara da sanda walasta bi kabirin wala maridin kai ba tsoho ba kuma kai ba marar lafiya ba fa qala sai wannan mutum yace inni a'lamu anni musafirun ni na san ni matafiyi ne wa annaha daru burgatin kuma wannan duniyar ita ce inda zan yi guzurin tafiyar da zan yi wa innal asa min alati safar ita ku sanda tana daga cikin abubuwan da in za ka yi tafiya ake so ka rike saboda kade wata fitina ko kuma tsunko abin da zai maka amfani fa akhadahu sai ya yace sai na riki wannan sanda domin duniya ta gane cewa ban zo zama a cikin ta bane matafiye ne Allahu akbar sai wani da ya ji wannan bayani sai mai da wannan kissa ta zama wani baiti yace hamiltu al-asa labba fa ba hamluha alayya wala ta hannaitu min kibari yace hamiltul asa na dauki sanda labba abu aujaba hamlaha alayya ba wai tsufa ne ya wajabta min dauka ba wala anni tahannaitu min kibari kuma ba na sunkuya ne saboda na tsufa ba yace walakin ni sai dai ni alzamtu nafsi hamlaha na lizumta wa kai na daukar sanda li a'lamaha anni muqimun ala safari dan nuna wa duniya cewa ban zo zama cikin ta bane matafiyi ne ma'ana ya ɗauke ta don yi wa kansa wa'azi kullum idan ya tuna cewa mai tafiya ne shi wannan sandar sai ta tunatar da shi lahira sai ya ƙara aikin alkhairi wani kuwa cikin magabata ya ce almautu kusaruka mutuwa kullum rage ka take fakud min duniya ka li akhiratika ka riƙa daga duniyar ka dan lahirarka wa qala akhar wani ku yace alhazra alhazra ina jan hankalinku tare da nawa fa wallahi laqad satara hakika an rite al'amarin gaba da Allah hatta ka annahu qad gafara kai ka ce ma an yafe wa kowa amma an rufe abin ba wanda ya san yaushe zai faru wa amhala hakika an mai da shi ba komai ba hatta ka annahu qad ahmala kai ka ce ma ba a damu da shi ba dan haka kowa yayi tanadi don gobe wa qala akhar wani yana faɗa yana cewa al'ayyamu sahaifu a amalikum ku ɗauki kwanaki su ne fefofin ayyukanku shafukan ayyukanku kullum ka ɗauka yau ita ce shafin ka na rayuwa ka karanta yau ka ga mai ka a cikinta sai ce fa ha azmana af'alikum ku sanya waɗannan fefofi ma'ana kwanakinku da suke gittawa su zamanto mafiya kyawu cikin ayyukanku duk abin da za a karanta a wannan fefa a samu abu ne mai kyau mansur hikam ana faɗa yana faɗa cewa iqbal nushal mashibi ka karɓi nasihar furfura wa in ajjala ko da ku ta zo da gaggawa akwai lokacin da za ka ga mutum ya yi furfura lokacin furfurar bai yi ba shekarun ba su kai ba to in ta zo kai maka wa'azi shine abin da yake faɗa ana iqbal nushal mashidi wa in ajjala ka karɓi nasihar furfura ko da kwa ta zo cikin gaggawa lokacin zuwan ta bai yi ba shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su Abubakar da Umar suka ga manzon Allah yayi furfura suka ce naraka kad shifta ya rasulullah mun ganka kayi furfura ya manzon Allah faqala sai annabi yace shayyabatni hudun wa akhwatuha suratu hudu da yan uwanta su suka sani furfura shekaru na ba su kai ba su kansu sun yi mamaki yaya annabi bai kai shekarun furfura ba yayi furfura sai ce hudu da yar uwarta wajen wa'azi da karantarwa su ne suka sa sani furfura wa qala wakila aka ce ma tala ash-shamsu illa wa'azat bil amsi babu wata rana da za ta hudo fate ta yi wa'azi game da wannan yinin da ainihin wato zai zo ya same ka duk wata rana da ta hudo to wa'azi ne gare ka idan kana da hankali ya zo daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya buna adam Allah ya ce masa ya kai dan adam tafarrag li ibadati kamai da hankali game da bauta mun amla usadraka ginan ni kuma zan cika ka da wadata idan ka rugunsumu cikin ibada ka rugunsumu cikin aikin alheri da aikin addini annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma Allah ya ce zai cika cikinka da zuciyarka da kirjinka da wadata ba ka da hi amma ba wanda zai gane ba ka da hi saboda ka runguma Allah wa asudda faqaraka kuma zan tare talauci game da kai ba za a dinga ganin ka a matsayin talaka ba wa illa taf'al in ko baka mai da hankali game da bauta min ba da ayyukan addini na ba mala'atu ya yadayka shugulan ni kuma sai na cika hannayenka da shugulgulan yau da gobe walam asud da faqaraka kuma wallahi har ka mutu ba za ka ji cewa kai wadatacce bane kullum a cikin nema kake da bukata kullum a cikin talauci kake Allah ka tsare mu daga irin wannan dabi'a saboda haka nema wato fadakarwa mai ainihin wato zafi ta zo game da kula da lokaci game da ainihin wato kula da yanayi na rayuwa kamar yadda Allah ya rantsuwa da al'asru wato zamani cewa lalle dan adam yana cikin asara ma'ana asarar lokaci Allah ya ce sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aikin kirki suka yi wa junansu wasiya da haƙuri kuma suka yi wa junansu wasiya da gaskiya Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yace law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum yace wallahi da a ce Allah bai sauke wa mutane wata sura da take jan hankalinsu game da kula da rayuwarsu ba sai wannan sura kadai wallahi da ta ike su ya faɗa a wata magana sai yace annasu fi gaflatin min hadhihi sura wal asr mutane sun gafala sun rafkana game da ma'anar wannan sura ita ce wal asr Allah yayi rantsuwa da zamani innal insana lafi khusrin lalle dan adam yana cikin asarar lokacinsa da fara time ɗinsa sai wanda suka yi imani kuma suka dage da aikin kirki Allah ka samu muna cikin waɗannan al-Imam al-Hasan al-Basri yana cewa adraktu aqwaman na riski wasu mutane kana ahaduhum ashahu ala umrihi minhu ala dirhamihi zaka ga mutum ya fi kwadayin sa sama da kwadayin kudin da Allah ya bashi mutum ne mai dukiya mutum ne mai kudi amma kudin ba su dame shi ba Damuwar sa shine yanzu shekararsa nawa yau zai mutu ko an jima kwana nawa ya rage masa shin an yi azahar da shi za a yi la'asar da shi an yi magarba da shi za a yi isha da shi wannan shine damuwar sa ba kuɗin da ku kuke gani Allah ya masa da ni'ima ba Imam Hassan al-basri yace wallahi na da mutanen da suke bawa lokacin su muhimmanci samar da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba su Allah ka ka azurta mu da irin wannan dabi'a ya Allah Hassan al-basri dai ya sake cewa ibnu adam ya kai ɗan adam ma anta ayyam ka sani kai kai ne kwanakinka kullama zahaba yawmun zahaba ba abuka ka sani duk ranar da wata rana ta tafi to wani yankin jikinka ne ya shiga kabari da haka da haka da haka da haka wata ran yankinka na ƙarfi zai tafi kabari sai a tattara gawarka akai Allah ka an karar da mu ka ganar da mu ibnu al-qayyim yace ibaatul waqti ashaddu min al-maut wulaƙanta lokaci wallahi hatsarinsa da bala'insa ya fi mutuwa hatsari yace li anna iba'atal domin wulaƙanta lokaci ta taqta'uka anillah tana yanke ka daga alaƙa da ubangiji da kuma samun rahamar Allah wadarul akhira kuma tana hana ka samun da gidan lahira wal mautu ita ko mutuwa ya qata'uka anid dunya wa ahliha aikin kadai shine ta haraba ka da duniya da mutanen cikinta. amma lokaci in kai wasa da shi yana raba ka da Allah da kuma yana raba ka da kyakkyawan makoma a lahira Allah ka ganar da mu wani mawaki yana faɗa yana cewa in anta lam tazra wa absarta hasida idan baka shuka ba kuma lokacin girbi yayi ka taho gona nadimta ala tafriqi fi zaman al-badr wallahi sai kai nadama game da ranar shuka da baka fita gona ba ba ka yi shuka ba lokacin girbi ya yi ko kuma ka yi shuka ba ka je ka gyara ba lokacin girbi ya yi ya ce wallahi in ka je gonar sai ka yi nadamar ranar nan da baka tsaya kai noma ba ko ranar nan da baka tsaya kai shuka ba magana ce hausa ce ma'ana ba ka yi amfani da lokacinka ba har mutuwa ko kiyama ta tashi to wallahi sai ka yi nadamar wancan lokaci da kai wasa da shi ka yi amfani da shi har kiyama ta tashi Allah ka tsare mu daga wannan nadama waziru ibnu hubaira yana cewa alwaqatu anfasu ma unita bi hibzihi wato lokaci shine mafi tsadar abin da ya kamata kai amfani da shi ka kiyaye shi yace wa arahu ashala ma alayka ya yace kuma gashi na gaba abin da kake wulakantawa cikin sauki kamar lokaci yace lokaci shine mafi tsadar abin da ya kamata ka kula da shi ka kiyaye shi kamar kuɗi ka kiyaye shi kamar duk wani abu mai muhimmanci a rayuwarka ce amma abin mamaki wa arahu ina ganin lokaci a gurinka ashala ma alayka yabiu shine mafi sauƙin abin da kake iya wulakantawa ma'ana abin da ya kamata a bashi kulawa kai kuma a gurinka shine abu mafi wulakanci Allah ka tsare mu daga fahimta irin wannan ma mulahazati anna alwaqta idza lam yushghal bil khairi shughila bil batil ka'ida ce duk mutumin da bai kula da lokaci akan abin kirki ba to na rantsi da Allah sai ya tafiyar da wannan lokacin a aikin banza wannan kan ta kiyaye ki. duk minti goman da baka yi abin alheri da ita ba to ko ka sani ko baka sani ba ko ka yarda ko baka yarda ba wallahi wannan minti goman a banza ta tafi a abin da bai da amfani ya tafi dama ɗayan biyu ne ko dai minti goman ta zo ta wuce kana wani abin alheri in ko ba abin alheri take ba to ɗayan biyu ko dai ta tafi a banza to wannan ita ce ma mafi sauki ko kuma ta tafi kana aikata wani mummunan abu Allah ya sauki amma dai ita minti goma wallahi sai ta zo ta wuce ba abin da ya dame ta da kai wallahi ita minti goma sai ta zo ta ƙare ba abin da ya dame ta da me za ka da ita ita minti goma sai ka ga ta da kanka ko ka amfana da ita ko karka amfana wallahi za ta zo ta wuce ya rage naka kai amfani da ita akan abin da ya dace ko kuma karkai. Allah ka tsare mu saboda haka yace alwaqatu anfasu ma unita bihizzihi wa arahu ashala ma alayka yadhiqu ya kamata mumini musulmi ya yi amfani da lokacinsa wajen ganin ya gina ayyukan alkhairi ya gina abin da zai amfanar da shi hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya hada mu da shi a aljanna Abu Huraira ce al mu'minul al-qawi annabi sallallahu alaihi wasallam ce inda Abu Huraira mu'mini kakkarfa mai jajircewa kafaffe jajirtacce tsayayye khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if ya fa alheri kuma ya fi soyuwa a gurin Allah sama da ainihin wato mumini mai rauni sai ce wa fi kullin khair duk da cewa kowannen sirar nasa alheri amma dai mai kazar-kazar mai shiga da fita mai hidimar addini da al'ummarsa mai tsayawa a kan lamuran rayuwarsa da rayuwar wanda suke tare da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi wancan muminin da bai amfana da kowa alheri amma dukkansu suna da alheri sai manzan Allah ya ce ihris alama fa'uka, ina baka shawara kwaɗaitu akan abin da zai amfanar da kai wasta'in billah kuma idan ka zo za ka yi abin da zai amfanar da kai ko zai amfanar da lahirarka to ka nemi taimakon Allah wala ta'addar annabi ce kar ka gajiya kar kai kasala kar a ganka lakob lakob baka da kazar kazar yace wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka cikin kazar kazar da da da fita fala taqullu anni fa'altu kaza wa kaza la al'amru an kuna kaza karka ce ga kaza nayi kuwa da kaza ya faru ya akai ban yi kaza ba ya akai ban yi kaza ba sai ce walakin qul qaddara Allah ko qaddara Allah wa ma sha'a fa'al kace Allah haka ya kaddara abinda Allah ya ga dama shi ke faruwa sai ce fa inna law taftahu amalan shaytan domin cewa da kaza din nan to wannan da din tana buɗe kofar shaidan ne ta raba ka da Allah Allah ka raba mu da irin wannan kalma Ibrahim dan Shayban yana cewa man hajiza ala nafsihi awqatahu wanda di ya kula da lokacinsa a karan kansa fala yudayyuha bima la yurdi Allah fihi to kar ya wulakanta ta ko ya tozarta ta cikin abin da Allah bai yarda da shi ba hajiza Allah alaihi dinahu wa dunyahu kuma idan ya kula da lokacin akan abin da Allah ya yarda da shi to Allah zai kiyaye masa duniyarsa kuma zai kiyaye masa sa. wanda daga cikin magabata yana cewa ad-dunya sa'a faj'al hafaha duniya dan lokaci ne kalilan karar da ita akan da'a ga Allah tunda ba ta da wani yawa wallahi mutum ba zai gane duniyar ba ta da yawa ba sai idan mutuwa ta zo masa jama'a yanzu nan muka shigo Ramadan yanzu nan ana cewa Ramadan goma ta kare yanzu wani tunda aka shigo azumin nan har rana mai kama ta yau babu wani abin kirki da ya wanda yake tsammanin idan zai koma ga Allah yau Allah zai saurare shi kamar yadda na zo na samu komanda yana bayani to ila mata zuwa yaushe mutane suna sintiri zuwa gurin sallah kai kana zaune mutane suna shiga masallaci su dauki qur'ani su karanta kai kana zaune mutane suna tururuwar zuwa gurin kalmomin Allah da tafsiri da bayanai da malamai suke yi wanda babu majalisi a duniya sama da majalisin da ake karanta alqur'ani ana bayaninsa inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wani ba ruwansa wai shi shugulgulan duniya sun ishe shi wai shi yana bige-bigen neman abin da zai ci wai shi yana bige-bigen yadda zai saita rayuwa jama'a akwai inda rayuwa take saiti sama da inda ake maganganun Allah wallahi tallahi babu akwai inda rayuwa take saiti sama da ake mutum ya ba da wani bangare na lokacinsa wa addini da ibada babu wannan lokacin wallahi mafi tsadan lokaci mafi daraja da kiman lokaci mafi amfani da albarkan lokaci mafi warware matsaloli na dan adam cikin lokuta shine lokutan da dan adam ya amfani da shi wajen ibada ga Allah da bautar Allah da karatun alkur'ani amma har yau wasu basu gane haka ba suna ganin dabararsu da wayansu da iya neman su da kokarin su da shigarsu da fitarsu da faduwarsu da tahinsu shi ne yake sa su nasara Allah ka raba mu da irin wannan mugun tunani malam Allah ka raba mu da irin wannan mugun tunani malam saboda haka yake to a duniya sa'a fa da alhalillahi ta'a duniya dan lokaci ne kaɗan yace ina baka shawara karar da ita ga yi wa Allah da'a ya kuma ka alkhairi haka Allah ya faɗa wa yau mata ko musa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a ranar da kiyama ta tashi mujrimai za su rantsi da Allah ba su zauna a wannan duniyar ba sai dan lokaci dan kadan Allah ka raba mu da irin wannan mummunan yanayi zulkarnain ko yana cewa rata'ana fi dunya jahilina mun tsinci kanmu a duniya ba mu san za mu tsinci kanmu ba kai kanka tashi kai kawai ka ganka a duniya baka sanya akai ba baka san ta wanne tudu ba baka san ta wanne gangare ba baka san me ya faru ba baka san me ya kasance ba kawai sai tashi kai saranka a duniya zulkarnain yace to haka baka tsinci kanmu a duniya ba mu sanya akai ba wa ishna filha fiha ghafilina yace amma abin ta kai shine ga mu muna rayuwa a cikin ta arfkani ba mu tambayi me muka zo yi ba balantana mu aikata ba mu mai da hankali akan asamin da Allah ya turo mu cikin ta ba ratana fi dunya ghafilin jahili wa ishna jiha ghafilina mun tsinci kanmu a duniya ba mu sanya akai ba yace amma muna rayuwa a cikin ta ba mu ankara ba muna rakkane muna gafale yace wa ukhrijna min hakarihina to in muka yi wasa wallahi za a zo a fitar da mu daga duniyan nan kuma ba mu san a fitar da mu duk muminin kirki ranar mutuwar ta yake a tafi duk mutumin arziki ranar mutuwar ta yake a kai shi kabari duk bawan Allah da ya sadaukar da rayuwarsa wajen hidimar Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da zai mutu fata yake a ciki yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa isra'u bil janaza ku gaggawa da gawa zuwa kai ta makabarta ku gaggawa da gawa zuwa kai ta makabarta yace fa in taku salihatun idan mutuniyar arziki ne fa khairun tuqaddimuna ha ilayhi kuna kai ta zuwa ga alheri Allah ka sa mu na cikin irin waɗannan gawawaki ya Allah wa in taku siwa zalik in ku ba mutuniyar arziki ba ce fa sharrun a lari riqabikum annabi muhammad yace sharri kuke dauke da shi akan wuyan ku ko kanku Allah ka saba masu irin waɗannan gawawaki ya Allah saboda haka wannan shine yasa ake so dan adam wani mawaki na cewa un ummuka yabna adamu bakiya wannan su haulaka yadhakuna surura yace fa amallis li nafsika an takuna idha bakau fi yau mai ka shi kan wasu rora ya ce eh, uwarka ta haife ka ya kai ɗan adam kana kuka dangi kuma suna murna suna dariya kai kana kukan ka shigo gidan bala'i su kuma suna dariya sun samu karuwa ya ce to ina baka shawara ka yi kokari a samu sai ranar mutuwarka menene akasin ne su suna kuka za ka tafi gaban Allah kai kuma kana dariya za ka je gurin Allah don samun rahama kaga an samu akasi kenan ka zo duniya kana kuka suna dariya za ka tafi lahira suna kuka kana dariya haka ya kamata ya zama yace amma wallahi in kai wasa aka ce ka zo duniya kana kuka kuma ranar mutuwar kama kana kuka yace to bala'i ya samu bawa Allah ka tsare mu gabaki daya wani yana faɗa da cewa azaban abin mamaki liman ya khafu iqaba ga wanda yake tsoron ukubar Allah kaifa la ya kuffu anil ma'asi amma ya ya ki ya hana kansa saban Allah jama'a ku duba ku ga yadda ake cikin Ramadan amma mutane suna abin da suka ga dama yadda ake cikin Ramadan mutane suna yin barna yadda ake cikin Ramadan ana wahalar da bayin Allah ku duba ku ga yan ta'adda tun da America ta sanarwa cewa za ta kawo hari Najeriya duk wata harkar ta'addanci sanda ta ƙara nunkuwa a Najeriya da abubuwan nan sun lafa da abubuwan nan sun danyi sauki da abubuwan nan sun raku amma tun ranar da amerika ta yi annawunsin kawo hari daga nan aka sace matan naija aka sace matan kebbi aka sace kaza aka yi kaza aka yi kaza aka kama mutum ɗari kaza a kaza aka kama mutum dubu da kaza a kaza haka suke sakin bidiyo na cin mutunci da wulakanci ku duba wani bidiyo da aka sake wanda yake trending yadda wasu 'yan ta'adda suka samu wani suka ɗaure hannayensa da ƙafafunsa, suka nemi zabga-zabgan bulali masu kamar itace a cikin ramadan suna tafkar bawan allah nan yana kuka yana cewa don allah ku yi haƙuri yana jama'a ku taimake ni ɗan ta'addan nan yana tsalle yana taka wuyan bawan allah nan da rambuta kafafansa manya-manyan takalma irin na sojoji yana tsalle gaba ɗayansa yana jira a kan mutumin nan kan kirgin shi ta yaya za a yi duniya ta zauna lafiya ta yaya za a yi al'umma su gama lafiya ta yaya za a yi Allah ya saurari bayi ana shiga haƙƙin wasu mutane ana cin mutuncinsu ana dukansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi salama dama ya faɗa yace simfani min ahalin nar akwai wasu kalan mutane da za su zo nan gaba su biyu dukkan su ƴan wutar jahannama ne in ji annabi muhammadu na farko ya ce wasu mutane ne ya siyatun a hannunsu akwai bulali yadribuna bi hanna suna dukan mutane babu gaira babu dalili wannan annabi muhammadu ya ce in ka gansu ka ce 'Yan wuta bi nasu hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yan wuta yanzu manzon Allah haka kawai mutum bai ci maka ba bai sha maka ba ba abin da ya ma ka tattara shi ka shiga da hijeji ka raba shi da matansa ka raba shi da ƴaƴansa ka raba shi da kowa shugabanni suna gani ana tattariyar ana ɗaukar mataki amma talakan Najeriya da al'ummar ƙasar nan ba sa ganin wannan maganan mataki da ake cewa ana ɗauka saboda me saboda ga abin nan ra'ayil aini muna kallo ana dorawa a media ana dorawa a intanet muna kallo ana cin mutuncin mutanen kuma a haka ana mana ƙarya ana cewa mu muke kashe wasu mutane mu muke kashe wasu masu addini daban mu ake tutarwa mu ake duka mu ake zagi mu ake kashewa kuna ga a masallaci a masallaci shekaran jiya da asuba wasu 'yan ta'adda suka je suka buɗe wuta a cikin masallacin suka kashe mutanen masallacin har kafe ɗin aka nuna da jini a jiki a wannan lokacin ne mutum yake wasa da lokacinsa wai har ka zauna kana hira da mutane ba za ka yi annan ka da gawas ka yi almusulma ka faɗa cikin aikin addini ba da harkokin addini ba da al'amuran mutane da jama'a ba saboda me saboda in mutuwarka ta zo ta zamto ta zo maka akan daidai ta zo maka kana kan wani aiki muhimmi ramadan yana goma wani ba abin da ya har yanzu bai kuma yin niyyar komai ba sai zagin mutane sai tun mutuncin mutane sai gulma sai karya sai abubuwa na asha da Allah wadarai Allah ka tsare mana imaninmu ya Allah ka shiryar da al'ummarmu ya Allah ka gyara mana ƙasarmu ya Allah domin duk yanda kasar nan ta kai ga rikicewa wallahi ba ta fi karfin ka ba ya Allah a tafin hannunka take a hannunka take kowa kana da iko a kansa ya Allah ka kebo mana wannan kasa ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kawo mana dauki ta inda ba ma zato ba ma tsammani Allah ka sa zukatanmu su sake rike da kuma rungume addininka ya Allah Allah ka ƙara tsora mu akan daidai da mu da iyalanmu ya Allah da mu da sauran al'ummar mu ya Allah Allah ka shiri matasa da ƴan matan mu ya Allah Allah ka ƙara albarka a rayuwar mu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah ya Allah duk yanda duniya ta kai Allah ka bar mu akan daidai ya Allah duk yanda al'amura suka rinta ne ya Allah ka zai mu akan daidai ya Allah ka taimake mu ka dora mu akan daidai ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya muna addu'a ga wannan kasa Allah madaukakin sarki ya zauna mana da ita lafiya yan uwa wala Allah misali waɗanda ba sa zuwa tafsiri nan amma sukan zo sallar juma'a kun zo kun ga sabon kafir an shimfiɗa mana to akwai honorable ali isa jesi shi ya ɗauki nauyin wannan aiki ya canza mana kafir sakamakon kiraye-kiraye da kuka sai da mun yi ta yi a nan kan mimbari cewa a samu wani tunda an fenta masallacin a samu ko mai shimfiɗa mana kafir sai ya turo cewa a zo a shimfiɗa fi sabilillahi muna addu'a honorable ali isa jesi allah ya saka maka da alkhairi allah ya biya da aljanna wallahi rayuwa dama ce lokaci ne jama'a duk kowa ya je abin da zai iya yi gwargwadon iyawarsa karkare na arzikinka karkare na samunka karkare na dan abin da kake da shi wallahi baka sani ba a dalilin wannan kana iya kubuta daga wutar jahannama ka tafi aljanna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamrati ku tsare kanku daga wutar jahannama ko da da tsagin dabino ne kyauta sadakar tsagin dabino na haramta wuta cin naman jikinka bi nasu hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma kana ji ana ta shelar aikin addini ana ta hidimar addini baka sanya abubuwan da suke tafiya ba baka san wannan kudin da ake kashewa ba baka san hidimar da ake ba baka san komai ba kuma ba ruwanka da bada gudunmawa komai kankanta wannan ba karamin sharri bane da haka mu yi kokari mu shiga mu fita mu kai mu komo mu sadda cewa muna cikin wanda muke bawa addinin mu gudunmawa kuna ganin yadda kafirai suke so sai su raba mu da addinin nan kuna gani yadda america take so sai ta raba mu da musuluncin nan kuna gani yadda arna suka sa mu a gaba so suke sai mu watsar da musuluncin nan kuma sannan mu ma mu dinga takwasakwa da shi ai ba mu kan mu adalci ba Allah ka shiryar da mu Allah ka dora mu kan daidai Allah ka taimake mu هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تقلب الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحج ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت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 في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومطوانا يا رب العالمين اللهم باركنا في بيوتنا وباركنا في وظائفنا وباركنا في علمنا وباركنا في قراءتنا للقرآن يا رب العالمين وباركنا في تعليمنا وباركنا في مساجدنا وباركنا في أولادنا وباركنا في أمهاتنا وآبائنا وباركنا في كل شيء من حياتنا يا رب العالمين يا حي ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar ya rabbal alamin وما قرب إليها من قول وعمل اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا ركوعنا اللهم تقبل منا سجودنا اللهم تقبل منا تفسيرنا اللهم تقبل أعمالنا وصلاتنا يا رب العالمين العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا وفي ولاية غومبي وفي ولاية كاشري وفي ولاية كاشري يا رب العالمين وفي القاهرة يا رب العالمين وفي القاهرة يا رب العالمين وفي جدار يا رب العالمين وفي كتن يا رب العالمين وفي وفي ظنفر يا رب العالمين وفي ظنفر يا رب العالمين وفي سقط يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا وأعداء أمتك وأعداء دينك يا رب العالمين اللهم مزقهم كل ممزقين اللهم مزقهم كل ممزقين ولا تقادر منهم أحدا ولا تقادر منهم أحدا اللهم تقبل دعانا اللهم تقبل دعانا اللهم إنا ضعفاء إليك يا رب العالمين